a halin yanzu asirin wani pastor ya tonu a Kaduna bacin da yawa yan cocin sa alƙawari zai kai su aljanna a naira dubu ɗari uku da goma kacal kun san a ina gate din aljanna da yake so ya kai su take wai gate din yana Ekiti Ekiti dai ta Najeriya wannan pastor da shi ne su pastor Ade Abraham dan asalin Kogi state ne daga nan ya koma Kaduna daga nan ya fara yawo gari gari yana biyo na karɓar kuɗin yan cocin sa da nufin zai kai su aljanna in takaice muku dai wannan shine camp din da ya gina musu idan ka bada kuɗin ka sai kai sallama da iyalin ka ce musu ka tafi aljanna sai ka je ka zauna a nan ka jira shi asirin sa ya tonu bacin da ɗaya daga cikin wanda suka biya kuɗin tafiya aljanna ya je ya jira a camp din nan ya ji shiru bai tafi aljanna ba Wasu mutane suna ganin da cewa 'yan Najeriya akwai son banza. Yanzu aljanna za ka biya dubu ɗari uku da goma a kai ka? Inda ana biyan kuɗi a shiga aljanna ba za ka gani a haka. Wasu ma na ganin da cewa fa wannan mutanen doɗewar basira ne domin shi me yasa bai kai kanshi aljanna ba yake shirin kai su. A Tsakace da ƙungiyar Kiristoci Kaduna State Chapter sun fito sun ce ba san Pastor Ade ba ba su da alaka da shi. kuma wannan abin da yake bai da bambanci da damfara kuma babu shi akwai wa addinin kiristanci kamar yadda suka faɗa shin me ra'ayinku dangane wannan batu Allah ya samu dace